Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki kan ranar demokradiyya a Najeriya shekaru uku bayan da jam'iyyar APC ta kafa gwamnati. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Jiya talata ashirin da tara ga watan Mayu Najeriya ta cika shekaru goma sha tara da komawa bin tafarkin demokradiyya. kuma a jiya gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta cika shekaru uku kan karagar mulki. Shin ko ta tabuka demokradiyya wani abu cikin wannan lokaci? Kamin ku ji fashin baki ga kaɗan daga cikin jawabin da shugaban na Najeriya ya yi albarkacin ranar demokradiyya da Umar Faruk Musa ya aiko mana. I wish to assure Nigerians that we will not rest until all criminal elements. Yace ina tabbatar 'yan Najeriya cewa za mu ci gaba da ɗaukar mataki kuma ba za mu ɗaga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu ɗora masu gindi an gurfanar da su a gaban shari'a. Gwamnati na ci gaba da ƙara ƙarfafa jami'an tsaronta ta fuskar ƙara musu kayan aiki da kuma ƙara ɗaukar dakaru da za su yi aikin tsaron da kuma bayar da horo ga waɗanda ke bukatarsa da kuma samar da maimai kayayyakin aiki na zamani domin jami'an tsaro su ci gaba da samun walwala da ci gaba a wurin yaƙi da ta'addanci da yanzu ga dukkan alamu aka ci galaba a kansa. in ji shugaba muhammadu buhari za a ci gaba da kuma ɗaukar matakan da suka kamata na zamani kuma waɗanda suka dace da halin da ƙasar najeriya take ciki a yanzu ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa inda yake cewa yace ce gwamnatinsa ta samu nasara ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa tsare-tsaren hanyoyin da ake amfani da su wurin yaƙi da cin hanci da rashawa suna ƙara samun biyan bukata da kuma irin nasarori da gwamnatin ke fata na tambayi dr sa'ida ahmed ayyuka na jami'ar Bayero ta Kano ko akwai ayyukan raya demokradiyya da wannan gwamnati ta yi cikin shekaru uku nan idan aka auna da wacce ta gaji iko daga hannunta? To, na ɗaya dai wato shi ne ai da barna wani nau'i na barna da dukiyar al'umma inda a baya wato ake wadaƙa a dukiyar gwamnati yanzu ba a yi a ah, kuma ma ana yi wato ana ɓuya sannan kuma bai kai yawan na da ba na biyu tattalin arziki da shiga wani hali yi saurin fita shi ma nasara ne harkar tsaro da aka sami inganci tare da cewar akwai wani bangaren kuma da ikunno kai wanda kusan zuwa yanzu an rasa yadda za a yi da shi amma dai ba za a iya kwatanta shi da na wato baya ba mm. don haka duk waɗannan uh, nasarori ne da za a iya lissafa wannan gwamnatin da ta shekara uku. Yaya sauran sassa rassa na gwamnati tun ɓangaren majalisa da kuma ɓangaren shari'a? Mm, to, a ɓangaren sassan gwamnati kwai nasarori da kuma matsaloli. Mm. Idan ka ɗauki majalisa, wato yadda majalisa ta takwas nan ta ƙasa ta riƙe martabarta ko kuma wato ta san kanta take tsaiwar daka a kan abin da take da bukata wato za ka iya cewa eh, san barka amma kuma yadda suke tsaiwar dakar kan abin da shafe su masalahar kan su ba masalahar kasar ba nan kuma sai ka ce matsala ce wata irin wannan dagewar da suke yi tana da amfani majalisa ta iya yin ta akan abin da ita masalahar ƙasa ne don kada a samu wani lokaci da wani shugaban ƙasa zai nemi ya kama karya hmm. to ana ina da kyau a samu majalisa mai ƙarfi wacce za ta iya taka masa biri amma wannan wannan majalisa sai zamana tana kai da ƙasar ma cak a dalilin abin da ya shafi ɗaiɗaikun 'yan majalisa ba a dalilin masalahar ƙasa ba. Bangaren shari'a kuma to shi ma shigen hakan za ka gani eh, sai ka ga wato suna jan ƙafa wajen yanke shari'a tare da cewa kuma jifa-jifa su kan ɗanyi wani abin da za ka iya cewa san barka. Eh, ɓangaren zartarwa wato ɗan bambancin da aka samu da baya kaɗan ne. A baya shari'a za su bangaren shari'a za su zartar da hukunci a kibi a yanzu ma kuma ana samun bangaren shari'a su zartar da hukunci a kibi misali kamar batun a sake a sake elzakzaki da kuma da suki da samba da suki ba eh, eh. to alal misali akwai zargin katsa london daga bangaren zattaso a bangaren majalisa da kuma bangaren eh, shari'a akwai ta inda wannan gwamnati ta um, yadda kamun ludayinta na barin waɗannan sassa su ci gashin gansu? Ina ga ta sha bamban ta hanyoyi guda biyu. Na ɗaya rashin tsoma baki game da naɗe ɗan shugabancin majalisa. Na biyu rashin baiwa 'yan majalisa toshiyar baki a dalilin ana son su zartar da wani abu komai muhimmancinsa har kasafin kuɗi. bangaren zartowa sun kisu ba da kuɗin da aka saba wa 'yan majalisa wanda watakila wannan yana da tasiri akan yadda aka ɗau wannan tsawon lokacin sama da wata shida da ba su kasafin kuɗi ba tare da sun zartar ba. Ita kuma bangaren shari'a fa daga eh, mata kafa maimakon yawan mata katsalandan da ake yi ta yanki hukunci wadda ake kallo daga waje kamar da sa bakin bangaren zartaswa saboda ya daɗaɗa mata. Mm, akwai canji a wannan bangare ko kuma dai mm, mm, gidan jiya ake a shi ma ina ganin akwai canji bangaren zartarwa ba sa tsoma baki a kan bangaren shari'a yadda ya kamata to amma wato gyare-gyare da ya kamata a yi wa bangaren shari'a wanda bangaren zartarwa ne zai yi har yanzu ba a yi ba duk da cewar gyare-gyaren na wani lokacin ya shafi dokoki ya kuma shafi ma'aikata to abin da ya shafi dokoki majalisa ce za ta yi gyaran dokoki har yanzu ba ta yi abin da ya kamata ba menene a fahimtar ka ya sa kashe-kashe da ake yi ko kuma fada tsakanin makiya da manoma a jihohi kamar taraba da benue ya fi ɗaukar hankalin kafofin yaɗa labaran Najeriya saɓanin abin da ke faruwa a jihar Zamfara. Ina zaton saboda maganar addini ce. Daga dukkan alamu kirista sun fi kuka idan wani abu ya same su sun fi bara kuma sun fi kafafen yaɗa labarai da za su yi bara ɗin har aje su. fiye da musulmi a zamfar kusan musulmi abin yake shafa ɗari bisa ɗari amma da duniya da Taraba yana shafan musulmi ya shafi Kirista don haka ko da musulmin Benue da musulmin Taraba su sun yi shiru su kiristocin su ba su yi shiru ba don haka wannan ɗaga muryar da suke yi yana sawa da majalisa ɗin da ɓangaren gwamnatin da jami'an tsaron kowa ya tan ƙoƙarin iya yinsa daga cewar eh, an ga yana yin wani abu. Eh, Dr. Duka batun wannan tsaro sace-sacen mutane a yi garkuwa da su na karɓar eh. kuɗi da kuma wannan kashe-kashe da ake mm. yi na zamfara. Menene gazawar gwamnati a wannan ɓangare? Rashin garan bawul a jami'an tsaro. To. Bai kamata tsawon lokacin nan ana yin haka amma ba wani garin bawul da aka yi ba. Domin alamu ne na cewar sun yi iya su abin ya sha kansu saboda haka wata kila sun gama kura basirarsu don haka da ce a yi garan bawul ko sabi sa zo da sabon tunani da sabuwar hanya ta tunkara al'amarin amma abin mamaki sai zamana eh, manya-manyan jami'an tsaron nan eh, kamar yadda labarai suke bayyana sun ma kai ga gacin wato aikinsu ma'ana lokacin ajiye aikin su yayi amma aka sabunta musu kana nufin a bangaren soja kenan eh bangaren sojoji mm. to to haka har ma bangaren eh, yan sandan da na ciki da na waje duka ya kamata eh, tun da sun kure iya basirar su. kuma ba a samu canji ba to ya kamata a ce an yi garan bawo. ba ka gani watakila nasara da suka samu ta fuskar yakar yan bindiga boko haram da wannan yasa suke da tagomashi wajen su waɗanda suke iya yin garan bawo kansu yasa aka kyale su ta yiwu hakan amma tun da ike kuma wani idan a iya abin da za su iya kokari kenan ga kuma wata sabuwar matsalar ta taso ba sun kasa tunkarar ta Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kama ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Umar Faruk Musa da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.